Sashen Hausa na murar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau talata 22 ga watan Satumban shekara ta 2020. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. To Murtala a jiya litinin shugaba Amurka Donald Trump ya ce ya rage yawan sunayen mutane da yake so ya zaɓi alkalin kotun koli zuwa mutum biyar. Kana ana sa ran zai sanar da wanda zai maye gurbin marigayya alkalin Ruth Bader Ginsburg a ranar Juma'a ko Asabar. shugaban amurka donald trump ya sanar da shirinsa na saka ilimin kishin kasa a makarantun amurka yana mai cewa yana kokari ne ya kare yaran amurka daga cusa musu akidar tashin hankali na masu ra'ayin sauyi dan takarar babban jam'iyyar adawa a kasar africos yana kira da waye domin hana shugaba wata watara cimma burinsa na sake shiga takara a karo na uku a zaben sabon wata kanun labaran kenan a yau ne ake sa ran shugabannin kasashe za su fara gabatar da jawabai a babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya da aka buɗe karo na saba'in da biyar muna tafe da ƙarin bayani a najeriya an gudanar da bikin ranar zaman lafiya ta duniya a jihar borno da ta kwashe fiye da tsawon shekaru goma a cikin tashin hankali inda masana suka ba da shawarar cewa karfafa koya wa mutane sana'a don su zama za su iya rike kansu ya kamata mutum yana da abin yi kafin ya koma kar ya koma kuma su zo su ɗauke shi su nuna mar ga sana'a wanda zai ta kashe mutane don su biya shi haka kuma aliyu mustapha sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya to amma kafin duk waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. a jiya litinin shugaban amurka donald trump ya ce ya rage yawan sunayen mutane da yake so ya zaɓi alkalin kotun koli zuwa mutum biyar kana ana sa ran zai sanar da wanda zai mai gurbin marigayiya alkali ruth bader ginsburg a ranar juma'a ko asabar trump ya ce zai zaɓi mace kana ya bayyana sunayen mata da suka hada da amy coney barrett da barbara lagoa da kuma alison jones rushing 'yan ra'ayin rikaure ya nada su zuwa kotunan tarayya na ɗaukar kara a cikin 'yan shekarun nan sai dai ya bayyana sunayen sauran mata biyu da ke cikin waɗanda ya zai zaɓa yayin wata hira mai tsawo da aka yi da shi a kan shirin fox and friends na talabijin fox Trump ya ce zai sanar da wanda zai maye gurbin ne bayan an kammala addu'o'in jana'izan Ginsburg. fitacciyar 'yan sassaucin ra'ayi da mai shekaru 87 wacce ta rasu a ranar juma'a ta gabata bayan ta sha fama da cutar sankara. a hali da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump ya sanar da shirinsa na saka ilimin kishin ƙasa a makarantun amurka yana mai cewa yana kokari ne ya kare yaran amurka daga cusa musu aƙidar tashin hankali na masu ra'ayin sauyi abinda a cewarsa ya sa ake yi wa amurka kallon mai wariyar launin fata matakin da trump ke ɗauka na nuna zazzafar muhawara wanda ake yi game da wariyar launin fata gabanin zaben watan nuwamba inda manyan masu takara guda biyu suke da mabambantan ra'ayi a cewar shugaba donald trump idan an badaddakin wannan tashin hankali da ke faruwa a yanzu ya samo asali ne tun daga azuzuwa ya ce ra'ayin sassauci na masu tashin hankali da fitina sakamako ne kai tsaye daga cusa akidar da masu sassaucin ra'ayin ke yi a makarantu shekara da shekaru ya ce muna buƙatar manhajar koyarwa ko manhajar da za ta bamu damar nuna gaskiya kana gaskiyar lamarin shine akwai aiki mai yawa da ya kamata mu yi domin mu yaƙi da wariyar launin fata da ke yi wa ƙasar mu illa amurka ta kakaba wa iran sabbin takunkumai domin dakile barazanar shirin tehran na nukiliya da makamai masu linzami da wasu manyan makamai bayan da washington ta tabbatar da sake ɗora haramcin makamai akan iran na sai baba ta gani da yammacin ranar asabar mai bata shawara ga sakataren kasa a fadar white house robert o'brien ya faɗa a jiya litinin cewa gwamnatin shugaba donald trump tana ɗora sabbin takunkumai da kuma matakan sa ido akan aika kaya a kamfanoni 27 da ɗaiɗaikun mutane masu alaka da shirin nukliyan iran wani umarnin shugaban ƙasa daga fadar white house ya bayyana matakan ɗora hannu akan kadarorin wasu mutane da ke da hannu a hada-hadar kayan makamai da kayan aikin sojoji zuwa da kuma daga iran ma'aikatan harkokin wajen amurka da ta bitar malin amurkan sun nuna irin jan kunni da za a yi wa mutane da kamfanoni da za su take wannan doka kungiyar haɗakar masana'antu ta iran da daraktan ta Mahdad Aglaki kidabci da shugaban Venezuela Nicolas Maduro suna cikin waɗanda takunkumin suka shafa. To madalla an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake dawowa da ƙarin labarai. To amma kafin nan bari mu leƙa a taskar rahotannin namu. A yau ne ake sa ran shugabannin ƙasashe ciki har da Najeriya da Amurka za su gabatar da jawabai a babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da aka buɗe karo na saba'in da biyar. To sai dai Sarfilo Hashim Gumel da ke duba mana taron a tattaunawar mu da shi ya ce taron na bana ya zo da sabon salo sakamakon annobar coronavirus. wannan shekara ta taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya zo da bambanci sosai ba kamar wanda aka saba yi ba duk da yake shekaru kusan biyar ana gudanar da irin wannan taruka inda shugabannin ƙasashe na duniya suke taruwa su yi jawabai kan abubuwan da yake su da kuma abubuwan da yake ake buƙatar a gyara to wannan karan ma abin da zai faru shine saboda annobar coronavirus dukkan shugabannin ba za su zo wannan taro ba amma za su zo ta yanar gizo dukkan shugabannin da za su gabatar da jawabi za su naɗi jawabansu a hotunan bidiyo lokacin da aka tsara musu na jawabin nan a lokacin daga nan zauren majalisar ɗinkin duniya za a tura. To Sarfilu waɗanne shugabannin ƙasashe ne watakila ake sa ran za su so gabatar da jawaban nasu a yau kuma ina ne kake ganin alƙiblar jawaban nasu za su mai da hankali? To za a fara wannan jawabai ne daga karfe tara na safe inda kasashe irin su Brazil da Amurka da Turki da China da dai sauransu za su fara yin wannan jawaban nasu. To shi Muhammad Buhari shugaban kasar Najeriya sai da yamma zai yi wannan jawabi nasa. Batutuwa da ake ganin cewa za su ɗauki hankali a wannan karin shine batun corona. Ta ya za a yi a shawo kan wannan annoba ta duniya gaba ɗaya. kamar yadda aka saba akwai batutuwa da yawa ma da suke nan musamman batun tsaro batun lafiya batun sauyin yanayi batun ilimi akwai batutuwa da yawa da za a tattabo za a tattauna a kansa domin a samu masalaha a gaida sarfilu hashim gumel sai a ci gaba da bibiyar mu domin jin yadda za ta kaya a taron a shirye-shiryenmu na gaba Kuna tare ne da sashen Hausa na murar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya sake dawowa da ci gaban labarai. Ɗan takarar babban jam'iyyar adawa a ƙasar Ivory Coast yana kira da a yi tawaye domin hana shugaba Alassane Ouattara cimma burinsa na sake shiga takara karo na uku a zaben sabon wata. Henry Kwadambedi ya yi wannan kira ne a ranar Asabar a Abidjan babban birnin kasar a wani taron da ya hada da sauran masu takara na 'yan adawa da masu goyon bayan su. Kasar da ke Afirka ta yamma ta fada cikin wani rikici da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama tun watan da ya gabata. Bayan da ɗan shekaru 78 watara ya saba alkawarin da ya yi a farkon wannan shekara cewa ba zai shiga takara ba. watara ya yi amai ya lashe kane ya amince ya tsaya wa jam'iyyarsa mai mulki a matsayin dan takara bayan da wanda zai gaje shi prime minister ahmad gon kulibali ya rasu sakamakon bugun zuciya a cikin watan yuli yan adawan watara sun ce kundin tsarin mulkin kasar ya haramta masa shiga takara karo na uku amma shugaban ya yi fatali da kokinsu yana mai cewa sabon kundin tsarin mulkin kasar da aka tabbatar bayan an zaɓe sa na biyu ba zai aiki a kansa ba kotun dokokin kasar ta wanke watara cewa zai iya shiga takara tashin hankalin na yanzu ka iya tado da abubuwa da suka faru a tashin hankali da aka yi kafin zaben shekarar goma inda mutum dubu uku suka mutu bayan da shugaban kasar a wancan lokaci lauren bagbo ya kyamancewa da shan kayi da watara ya yi masa a zaben shugaban kasa a ƙarshe amurka tana dab da kafa tarihi inda mutanen da suka mutu da cutar coronavirus za su kai dubu ɗari biyu a cewar masana da ke sa ido a kan ɓarkewar cutar amurka tana da sama da mutum miliyan shida da dubu ɗari takwas da suka kamu da cutar a cewar cibiyar nazarin corona virus ta jami'ar john hopkins kana mutum dubu ɗari da casa'in da tara da ɗari shida da talatin da shida suka mutu da cutar adadin da ya zarce kowace ƙasa ana alakanta sake tasowar cutar a wannan lokaci a kudu maso yammaci da tsakiya maso yammacin amurka ne da sake buɗe makarantu da jami'o'i a turai kasashe a faɗin nahiyar suna saka sabbin dokokin takaita zirga-zirga yayin da coronavirus ke ƙara yawa madalla a gaida baba yakubu makiyari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su Wata kungiyar wanzar da zaman lafiya a Najeriya ta gudanar da bikin ranar zaman lafiya ta duniya ta bana a jihar Borno da ta kwashe fiye da shekaru goma tana fama da hare-hare da sauran ayyukan kungiyar Boko Haram. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta keɓe ranar 21 ga watan Nuwamban kowace shekara domin nazari da tattauna lamuran da suka shafi tsaro da samar da zaman lafiya a faɗin duniya. wakilinmu haruna dauda biyu na dauke da karin bayani ba wannan karin ma dai sai da gungun da ake kira ambassador for peace wato jakadun zaman lafiya suka kira taron haɗin kai da masu da tsaki kan harkokin tsaro da ma majibancin al'amura irin na yau da kullum nan tattauna hanyoyin da za a bi na magance wannan matsala na tsaro da aka shafe shekaru goma sha ɗaya na fama da shi a wannan jiha ambassador ahmed shehu dai shine shugaban wannan kungiya ga kuma abin da ke cewa a wajen taron matasa masu tashi masu karfi aikin yi babu so duk wani da dai matashin da yake gaggawa da kuma neman hanyar da zai ci abinci ya rasa kowa ya zo ya same shi dole ya bi shi shi yasa kaga wannan abun ya kici ya cinyewa sabi ana kashewa sabi shiga suke yi so mu shawaran da muka bayar yanzu kamar yadda muka tattauna nan shine dole a zauna a koma teburi duk yakin duniyan nan garuruwan nan duk an irga ba inda aka yi a yaki da bindiga aka ci nasarar eh, zamun zaman lafiya alhaji umaru bakuri malami ne a jami'ar maiduguri da kuma ya soma kira ga kungiyoyi masu zaman su da ya bada agaci ga 'yan gudun hijira da ke jihar da cewa su karkata hankulansu zuwa wajen koyar da sana'a. Lalle lalle kungiyoyin nan suna kokari amma duk yanzu abin da suke yi ya kasance suna ciyarwa ne suna bada magani suna bada eh, eh, da sauransu to yanzu abin da muke so shine yanzu kuma mu koma karfafa koya wa mutane sana'a don su zama za su iya rike kansu za su iya kafin ma a mai da mutane garuruwansu tunda ana ƙoƙarin mai da su garuruwansu ya kamata mutum yana da abin yi kafin ya koma kar ya koma ya kusa da mutanen nan kuma su zo su dauke shi su nuna mar ga sana'a wanda zai ta kashe mutane ko ta kona dukiyar mutane don su biya shi. Profesor Khalifa Dikwa na Jami'ar Maiduguri ya ce yana ganin wannan batu yana sarƙiyan gaske. Yaki ko ina kasuwanci ne in ba aka tayar da fitina husuma ko yake-yake ba babu dama a sayar da makamai in ba a tayar da fitina ba kaza ba za a nema tallafin nasu su da kansu su zo da sunan taimakawa za su taimaka su gyara abu ɗaya sai su bata tara sannan kuma da su za su zo duk inda akwai yaki a afirka ko kasashen larabawa ko ba komai akwai ma'adinai akwai gas ko mai kirkira ne ake waɗannan abubuwa kuma da jahilci ne a wannan ranar ne dai aka ce an kai wani mummunan hari a karamar hukumar dambuwa da ke jihar borno inda har kashe wasu jami'an soja a ciki har da wani kwamandan sojan da kuma garin mobar da ke arewacin borno da su ma aka ce an sace wasu mutane guda biyar a kan hanya da har yanzu ba wanda ya san halin da suke ciki haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da kuma sittin sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar mu ta biyo ya Afirka kan mita ɗari zangon FM. baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya ba inda za ka fita wajen maiduguri ka fita kilomita biyar wa ya kamata ya mana wannan shugaban kasa ne ba mu da mutuncin da zai iya tsare rayukanmu da jininmu ne ba mu da wannan ne aka bashi kuri'a sa abin da ke faruwa din kamar yadda shi dan Borno ya faɗa gwamnatin jiha ba ta da komi ko da yan civilian jt vigilante hunters da me gwamnati tana taimakawa domin su shiga su taimaki wayannan state actors din su aiki a ƙarshen wayancin jami'an tsaro ne. jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwan mu da ku a wani sabon shiri na tsaka muna fatan mun sami ku lami lafiya to a ci gaban muhawarar da muke game da halin yaƙi da boko haram da ake a najeriya musamman a jihar borno da yobe yau za mu ci gaba da kawo muku muhawarar da wakilinmu da ke can maiduguri haruna dauda biyu shirya mana kuma daga cikin batutuwan da za ku ji an taɓo a yau shine hada gwada wato kamun ludayen gwamnatocin da suka gabata a jihar borno da dangane da wannan yaƙi sannan kuma yaya ita kanta jihar borno take cikin shekaru goma sha ɗaya bayan faruwar ko bayan da aka ma wannan fama ta boko haram ina kuma batun zargin da wasu suke yi na cewa su 'yan boko haram ɗin makamansu sun fi inganci fiye da na sojoji da ma cewa wasu daga cikin makaman daga sojojin najeriya suke samun su to ba ta da bata lokaci ba ga haruna zai fara mana da batun gwada gwamnatin yanzu da ta wacce ta gabata dangane da kamun ludayensu a harkar wannan yaƙi din bala dan kai dan wannan jiha ne ya kake ganin ita kamar gwamnatin ta wuce na kashin shatima da kuma wannan gwamnati na fafa ga umar zulum yadda suke kamar tunkarin wannan matsala na boko haram a gaskiya alhamdulillah ko ba komi ko ba komi gaskiya wannan gwamnatin ta kyautata fiye da gwamnatin baya ta jiha kenan to amma ni fa akan tsaro har kullum bana iya yaudaran kaina bana iya sa matsalar tsaro akan gwamnatin jiha domin gwamnatin jiha ba ta da dan sanda ma balle soja domin yau police commissioner in ya zo baro directive da yake karba ba yana karban na gwamna bane yana karban na IG ne muna ganin a siyasar najeriya irin yadda abubuwa suke faruwa sai a zo a ce gwamnan kansa ma an janye mara tsaro sai dai ya nemi a ah, wannan abun ya faru a nan bara kuma ya ci gaba da faruwa a kasar nan mun sani yau sai ka ga gwamna kana fariyan kai gwamna ne sai a janye ma dan sanda ma balle soja so saboda haka ni bana zargin gwamnatin jiha ko gwamnatocin jihohi akan maganan tsaro akan maganan tsaro ina so su ma gwamnatocin su zo su bamu haɗin kai ne gwamnatocin jihohin gaskiyar lamari shine in farfesa gana umara yana iya sauraron wannan program din ya dawo ya zo mu haɗu da mu da shi mu yaƙi gwamnatin tarayya akan abubuwan da take yi mana wannan shine mu ba ma zargin shi dama akan maganar tsaro abin da yake yi a yanzu har yanzu fa da suka je naji bayanan su su hmm. gwamnonin arewa da suka je suka tunkari shugaban kasa sun je yi godiya akan north east development commission sun je yi godiya wa ya yaki yan ta'adda to gaskiya wannan duka ba gaskiya bane abubuwan da ya kai sun nan hmm. abin da ya kai su su fito su gaya mar gaskiya su ma ba a yaki 'yan ta'adda ba har yanzu ba ma iya tashi daga maiduguri mu tafi dambuwa wannan kwamishina zai yi shaida ba za mu iya tashi yanzu mu ce za mu tafi uh, marte ba ba za mu iya tashi mu ce za mu tafi gala ba sai da su wani escort ana harbe-harbe ko da rana tsaka ko da rana tsaka so mm. saboda haka in ka duba kuma yau ba inda za ka fita wajen maiduguri ka fita kilomita biyar wannan duk mun san wannan wa ya kamata ya mana wannan shugaban kasa ne ah, ba mu da mutuncin da zai iya tsare rayukanmu da jininmu ne ba mu da wannan ne aka bashi kuri'a saboda haka mu mu daina yaudaran kanmu maganar tsaro ta fi karfin gwamna ba gwamna ba ne shi ma in zai yi magana zai yi roƙo ne ba ta shi muke yi ba tukun gwamna sai mun zo maganan jihar mu tukun ma iya yin magana amma maganan tsaro mu gaya kan mu gaskiya wallahi tallahi shugaban kasa ne yake sakaci da barin dawo ga kwamishina ranka da na ne kake gani mafita ne na kawo karshen wannan matsala na ta'addanci haka dan eh to abin da ke faruwa din kamar yadda shi dan Borno ya faɗa gwamnatin jiha ba ta da komai ko da 'yan civilian jeje vigilante hunters da meme da gwamnati tana taimakawa domin su shiga su taimaki wayannan eh, state actors din suna aiki a ƙarshen wayancin jami'an tsaro ne ba za su iya su doki su dusa su tafi karan kansu ba wanda magana gaskiya ne to abinda muke bukata din mu kamar yadda ya fada dole mu gaya kan mu gaskiya ah, mu ga cewa yanzu hanyar maiduguri zuwa Eh, da maturma ai ya zama wani abu ba ma hanyar dambuwa din kawai ba to saboda haka yanzu dai akwai da jan aiki a gabansu ya kamata a sake tunani a ga yadda za a shawo kan wannan abun don kowa ya samu ya yi walwala kuma kaga hanyar dambuwa an bude amma ba za ka zuwa dambuwa ba tare da escort ba shine da zai kai kuma kuma kin ha garin shi babban hafsan sojani babban ka gani daga nan hanyar gamborun gala din za zaka zuwa daga nan zuwa dikwa amma daga dikwa zuwa gamborun gala ba kai saka uce ba wannan duk an sani kai ba wata ma hanya ma wanda dai mutum zai tafi ba tare da daddare ba to saboda haka ya kamata a tashi saya tsayin daka ga cewa wannan abun an rage shi sosai yadda mutane sun tashi za su eh, doshi duk inda suka eh, you know bukata ba tare da matsala ba hmm. eh, kaga abin da ya faru a wajen shigan baga wannan hmm. kaga wannan abu ne wanda duk duniya mata ta gani so kaga wannan abu kuma ya zo ma ya har ya fara sa wasu mutane su fara canja tunani cewa a'a to ai an ce waye na mutane ba su to ya aka haka har gwamna ba zai ya shiga wata gari ba hmm. aha malam dan borno idan ka duba zaka ga yawanci ana kukan ba kayan aiki ba kayan aiki amma kuma za ga su waɗannan mayaka sun zo wani lokaci a ce kayan aikin su makamar kamar yafi na jami'an soja me ne kake ganin ke kawo wannan matsala ne da har za su zo su tunkari jami'an soja haka da ana kukan ah, ah, in ka koma baya ka duba tarihin boko haram sun fara kashe polis ne su ɗauki bindiga idan suka kashe ɗan sanda sai su ɗau bindigansa da haka da haka har suka fara zuwa su tinkari police station zam su kona police station din su dau makamai har suka dawo suna iya tinkaran bariki su je su kai hari a bariki sojoji su gudu su ɗabi makamansu a baya shine har hakan nake zuwa ma hmm. to har izuwa yanzu idan suka je sansanin soja suka tarwatsa su makaman da fa yake hannun boko haram fa ba wai wani makamai ne da yake zuwa daga wani guri ba makamai ne fa na su jami'an tsaron najeriya ya kamata mu sanar da kanmu haka ba amma akwai zargin da ake kamar cewa sukan samu makaman daga wasu kasashen ketare ne kwaftan mu da suka zade suna fama da yaƙe-yaƙe kai ma ka ce zargi me tabbaci to ai abin da kake faɗi kai ma kamar zargi ne ko eh kamar zargi ne amma ni ya faru ai ka gani sun je sun balle bariki a bama sun ɗebi makamai wannan ai ba zargi bane su ma sun tabbatar sun je liman kara a goza sun dauka sun je barikin manguno ai wannan ba zargi bane kenan wannan ya fito fili ai da suka je din ba sa dauka har su yi bidiyo su nuna cewa gashi mun samu abu kaza wannan ya zama zargi to ina ne kake gani eh, za a yanke kawo wannan matsala na musamman inda suke samun waɗannan makamai eh, dan ya kawo ƙarshe kuma makamai su fita daga su eh abin da ya faru shine gaskiya ya karsu da gaske shi zai kawo wannan idan suka samu kansu cikin matsi suka gudu suka bar makamansu a ah, yanzu da bi da ya fito ya yake su ai an samu su ya samu makamansu domin duk inda ka je sansanin mutum ka tarwatsa shi ta ransa yake zai gudu ne ya bar makamin so saboda haka in har suka fuskanci irin wannan matsin za su gudu su bar makaman a duk mota yau idan ka ga motar soja motan boko haram za ka samu motan sojan najeriya ne sai dai ya rubuta kalmar la ilaha illallah har su yi bidiyo su rika nuna cewa gashi mun zo mun kawo a guri kaza kuma mun samu ganima kaza wannan shekaru ma ya yi ta ikirarin ya yi ta wannan ikirarin duk mun gani a fayafayen da suke tura sakonni so saboda haka kaga ya kamata a ce a tsaya ne a yaƙe su da gaske mu ba maganan wai ƙananan sojoji muke yi ba muna magana ne akan manyan sojojin da shi shugaban kasa su fita su rika sa ido akan wannan abun ba wai su yi rum su yi shiru ba domin ran dan najeriya fa ba wai ran kiyashi bane ko ba ran tsaka bane ran dan najeriya fa ran bani adam ne yau abin da ya kifar da gwamnati a mali ne zan ce akan fasakaci da ran mutane da kuma corruption wannan abu biyu ne wanda duk kuma waɗannan abubuwan a najeriya sun zama dumu-dumu to me yasa ran dan najeriya shikenan ran mutumin mali har ya fi dan najeriya ne ko koyaya so saboda haka gaskiya in muna neman mafuta shine a tashi a tsawata wannan abun a tsaya kuma a yaki wannan abun da gaske wannan shine mafuta gaskiya don karɗe akwai batu da ake yi honorable commissioner na cewa kamar al'umman jihar borno ba sa baiwa jami'an tsaro ah, bayanan da ya kamata wadda ko shi shugaban kasa da ya zo ah, lokacin da ya je fada mai martaba ah, shehun borno ya koka game da rashin bada bayanai ya kuka ji da wannan batu ne na rashin bada bayanai da ake cewa ba kwa baya hukumomin tsaro wa ya fada shugaban kasa ne ya fada a fadar mai mataba shehun borno ai abu da aka kaya mishi ya fada amma baya da za a yi a ce wannan abin da yake faruwa na ni da kai mun sani kafin a kai atak wani kauye ko wani abu ana samun labari ko ba samun labari kuma ana bayarwa ba wai baya bayarwa ba ne. sai dai a ce dai watakila labarin ya zama late ko eh, bayan an bada labari din ba su dauki lokaci sun je sun yi wani abu a kai ba amma yawanci ai da labaran da aka bayarwa shine ma yake taimakawa air force suna zuwa suna wani bombardment ko su je su yi abin wasu a taɗi ma yi su ah, da ake kawo ana samun labarai daga mutane da suke wajen wasu wani sai ma yi suna ganin su ma suna taruwa suna wucewa wannan abin kai ma ka sani kowa ma ya sani kowa ya jiri wani abubuwan to sai dai watakila Ah, yanzu ba kowa ne kuma yana da access ko ba ka ba hmm. wani zai iya ya samu kuma gaga duk wannan abun harkan waya ne ba wai tattakawa ne za a je a gaya musu cewa gashi abin da yake faruwa ba watakila ko da an samu wannan labarin watakila wajen zai zama kuma ba network you know so abubuwa da jiyawa dai shi abin nan eh, shugaban kasa zuwan shi ya yi kokori tunda hukumomi kankana guda 22 ne suke da wannan tutan to yanzu eh, almost mutanen eh, sun koma da cikin gari na muna da sarakai guda nawa sarkin uba sarkin askara sarkin goza na bama na dikwa dukkan su da cikin maiduguri nan suke to yanzu ai duk sun koma masarautar su suna zama aure to wannan ya nuna cewa abin an da an samu sauki amma abin da muke faɗa din a kara himma muka cewa wannan abin ta kare gaba daya ba za mu dai cewa waiwai ba abin da gwamnati ta yi ba ko kuwa jami'an ba su yi babu ba zai yi ba don ba su yi wani abu ba ba za mu samu eh, daman ganin wayannan sarakan su koma masarautun su su je su zauna ba saboda haka in an ce gaskiya ya kamata a fade shi amma dai abinda za mu yi da kawai muna bukatan su kara ah, himma a kara musu kayan yaki a yi komi dai a ga cewa an gama da wannan wannan abun abu ya kici ya kici yawa yau ba nan gobe a can din na kaga ba daji to jama'a wannan shine karshen wannan muhawara a wannan lokaci a da muke ciki sai mun da muku makon gobe domin ka muku wani sabon shiri da madadin shi haruna dauda biyu da bakinsa da kuma garin alheri abu da ta taimaka wajen haɗa mana wannan shirin jini ali mustapha sakkwato muna fatan mun baku lafiya kuma allah baiwa ƙasar tamu zaman lafiya salamu alaikum muka gaida Aliyu Mustapha Sakkwato da shirin suna tsaka mai wuya kafin mu yi sallama ga baba ya sake dawowa da labarai amma a takaice. To Murtala a takaice a jiya litinin shugaban amurka donald trump ya ce ya rage yawan sunayen mutane da yake so zai zaɓa alkalin kotun koli zuwa mutum biyar kana ana sa ran zai sanar da wanda zai maye gurbin marigayiya alkali ruth bader ginsburg a ranar juma'a ko asabar Trump ya ce zai zaɓi mace kana bayyana sunayen mata da suka hada da Amy Coney Barrett da Barbara Lagoa da kuma Alison Jones Russian. 'Yan ra'ayin rikaure ya naɗa su zuwa kotunan tarayya na ɗaukar ƙara a cikin 'yan shekarun nan. Sai dai ya ki bayyana sunayen sauran mata biyu da ke cikin waɗanda ya zai zaɓa yayin wata hira mai tsawo da aka yi da shi akan shirin Fox and Friends na talabijin Fox. amurka ta kakaba wa iran sabbin takunkumai domin dakile barazanar shirin tehran na nukiliya da makamai masu linzami da wasu manyan makamai bayan da washington ta tabbatar da sake ɗora haramcin makamai akan iran na sai baba ta gani da yammacin ranar asabar mai ba shawara ga sakataren ƙasa a fadar white house robert o'brien ya faɗa a jiya litinin cewa gwamnatin shugaba donald trump tana ɗora sabbin takunkumai da kuma matakan sa ido akan aika kaya a kamfanoni 27 da ɗaiɗaikun mutane masu alaka da shirin nukiliyan iran 'yan takarar babban jam'iyyar adawa a ƙasar coast yana kira da a yi tawaye domin hana shugaba alassani watara cimma burinsa na sake shiga takara karo na uku a zaben sabon wata henry kwanambedi ya yi wannan kira ne a ranar asabar a abidjan babban birnin kasar a wani taron da ya hada da sauran masu takara na 'yan adawa da masu goyon bayan su kasar da ke afirka ta yamma ta fada cikin wani rikici da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama tun watan da ya gabata bayan da ɗan shekaru 78 watara ya saba alkawarin da ya yi a farkon wannan shekara cewa ba zai shiga takara ba watara ya yi amahiya lashe kane ya amince ya tsaya wa jam'iyyarsa mai mulki a matsayin dan takara bayan da wanda zai gaje shi prime minister ahmad gon kulibali ya rasu sakamakon bugun zuciya a cikin watan yuli da takaitattun labaran kuma muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe 7 kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma cuba hero dodo ne da ya hada mana shirin baki ɗayansa murtala faruk sanyin na daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ma'asalam.